da farko mu doshi garin ta sakam talam mai nisan kilomita takwas daga agadas a wannan gari ɗaya daga cikin alamun sauyin yanayi shine cika da batsewar geben garin inda lokaci zuwa lokaci ruwan geben ke kurara cikin gonaki tare da haddasa ɓanna amma kuma fari ya haddasa banna mai garin tasakam talan muhammad da ibra ya yi wannan tsokaci babu ruwan sama babu cawar dabbobi kamar da halittu da dama sun bace na mun daji ba komi yanzu muna fatan jama'a su sake abin da suka sani da yanzu duka ya bace dabbobi ba su da wata daraja yanzu fari da hamada sun shafi wasu yankunan agadas kamar adarbi sinata da ingal lamarin da ya samu ma'aikatar gandun daji ta ɗauki matakai kanal manijika shine da ma'aikatar cutar gandun daji da cigaba mai dorewa a jihar Agadez. A shekarar 2015 mun gudanar da ayyukan gandare na faɗin eka sama da 1,700 yayin da aka kashe miliyan 287 da jika 315 na sefa hakan yasa aka samar da ayyukan yi 713 kuma ƙasar Nijar da abokan arziki ne suka zuba kudaden. tafiyar da waɗannan ayyuka sai da kuɗi bankin duniya ta tallafa da miliyan 63 domin gudanar da ɗaya daga cikin shirye-shirye guda shida da nijar ta tanada domin fuskantar tasirin ɗumamar yanayi hamidu iro shine shugaban projen da ake kira pac rc Muna ƙoƙari ne domin maido da ruwan ƙarƙashin ƙasa, sannan muna aiwatar da ayyuka domin fuskantar lamarin sauyin yanayi, sai dai kayayyakin da muke aiki da su irin waɗanda kuka sani ne sun dace da halin da ake ciki. Abin da ya saura shine jama'a su gane su kuma rungumi waɗannan dubaru da fasahohi domin su inganta. Hukumomi masu kula da wannan sha'ani a jihar agadas sun ɗauki alkawalin kawo iya ƙoƙarinsu wajen waye kan jama'a a game da illolin fari da kuma hamada.